Gwamnatin jihar Taraba ta tabbatar da naɗin Alhaji Suleiman Ibrahim Sambo sabon fantizin bayan tantubar juna da majalisar sarakunan gargajiyarta. Babban sakatare na dindindin a ma'aikatar kula da ƙananan hukumomi Alhaji Bello Yaro shi ya sanar da haka ga kafofin yada labarai a garin Jalingo. Tabbatar da zaben sabon fantizin ɗin ya kawo adadin sarakuna magabata a hukumance guda bakwai. Sabon fantizin ya ce zai rungumi kowa da kowa a masarautarsa da kuma raya al'adun gargajiya a hirar da ne da shi jim kaɗan bayan amincewar gwamnatin jihar Taraba da zaɓensa. Na yi nema na yi nema amma ban taɓa farkin zan samu ba saboda haka wannan rana nan ta yau nan ya zo mini da bamaki. a Allah yana tare da ni ban sani ba. gargajiyar mu yana nema ya mutu to abin da sa kuma kenan mutanen mu suka duba cikin mu ba wanda zai musu wannan aiki duk inda naji mutanen mu suke ko mutuwa ko dodo ko menene zaka gana ta da su komin dare dole ne in shirin runguman su ba bambanci a waɗanda suka zaɓe ne nan ba bambanci bambanci mutane duka christian masu dodon din musulman din wasu daga cikin al'ummar masarautar zin da na hira da su sun ce zaben sabon fantizin alhaji suleiman ibrahim sambo ya samu gagarumin amincewar jama'a da a baya suka nuna fargabar gwamnatin jihar tarabar za ta yi kasalanda a zaben da ya gudana ranar biyar ga wannan watan da farko ga malam rebo usman an fara nuna wani abu a tarabar da ina tsammani a wasu jihohi za su kofa a wannan zancen gargajiya bayani kuma kowa ya san irin maganganun da aka yi a game da zancen sarautar zinc to shi yasa gwamna ya ce a zo a yi abin a fili kowa ya gani ce abu da ya tafa da shi ne abin da masu zaben sarki suka yi shi zai karba kuma shi ne abin da ya faru yau sunana justin rukwana jimila ne na fana farin shiki ne a gare ni gare mu mu kasan zinc gaba daya domin abin da talkawa yara da mata a layi kana jin su suna kiran ambata sunan mutum daya to Allah ya yi dalili haka ne kuma sunana alladi Ibrahim Pantilapo. Allah sai mu muna roƙon Allah, Allah ya bamu wanda zai rike jama'a gaba ɗaya. Allah ya bamu, Allah ya sa sauran aiki ya rige gare shi. Don haka ni ba abin da zan ce sai dai fatan alheri. Shi kuwa gwamnan jihar Taraba, Architect Darius Dixon Ishaku, wanda ya yaba da halin sanin ya kamata da al'umman yankin suka nuna, ya kalubalanci sabon fantizin ya tabbatar da dorewar zaman lafiya a yankin da shi kadai ne baya fuskantar rikicin kabilanci, addini ko siyasa a jihar Taraba ba. Kowane abin da ka nema akwai wanda Allah ya aje mashi wannan rabo. In robon mutum ya zo ya samu sai a yi ma wanda ya samu din farin ciki. Ne roko nan da zan yi ma su wanda ba su yi nasara ba wa da kani ni duka sai su yi hakuri su goya ma wanda ya yi nasara. Ni fara na da mutanen zan shi ne a duk kasan Taraba ina ji su ne wanda suna da kwanciyar hankali saboda haka ba zan so wani damuwa ya zo shiga musu ba. Gwamnan jihar Taraba Akitek Daris Dixon Ishaku kenan Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, Najeriya.